Ah, ɗabi'ar vadi celebrating vadi vadi yadda ya zama ruwan dare gama duniya har ma mutane sun manta cewa ah, ɗabi'a ce ta kafirai ɗabi'an anniversary na mutuwa shekara kwana arba'in kwana kaza ana tunawa da wanda da ya mutu yanzu har malamai ne suke yi suna tunawa da 'yan uwansu suna tunawa da matansu ko malamansu ko waɗanda suka zaman lafiya da su kowa yana yin wannan abu amma manta kuma duk wani al'adu ne na kafiri jama'a al'adu ne kuma wanda musulunci ya yi hani fil jumla akan bibiyan al'adun kafiri to duk abin da ya jawo wannan shine zama waje daya yana daga cikin abubuwan banda eh, abin nan da ake kuma ana sake importing din wasu al'adun da kasashen waje ta hanyoyin sadarwa da makamantansu to wannan zama wuri ɗayan domin ɗabi'ar ɗan adam shine idan aka zauna wuri ɗaya mutumin kirki da mutumin banza mu ji wannan ko kuma mai halin kirki da mai halin banza to tendensi na halin banzan nan ya yi tasiri akan halin kirki yana da yawa fiye da tendensin halin kirki ya tasiri akan halin banza kowanne na iya yin tasiri amma abin da ya sa halin banza ya fi yin tasiri saboda masu halin banza sun fi yawa sannan masu halin banza su suke ta ƙara abin nan su suke da ta cewa su ne suke da ake yayin su watakila suke da gwamnati suke da arziki suke da kafafen yada labarai wanda suke ƙara promotin suna ƙara tallan wannan halin banza yayin da masu halin kirki kuma suke rayuwa a ƙarƙashin a ƙarƙashin wata abin nan wani ala hamishin hayat suna ƙasa suna cikin suna da wani inferiority complex suna cikin damuwa suna cikin naƙasa ba su da tasiri kalla ka ga eh, eh, eh, kalla hadisai da suke gwada tasirin abokin kirki da abokin banza kalli kuma yadda misali sayyidina umar ya ba da labarin cewa matan mutanen makka suna mutunta mazansu sun san girman miji amma da aka zo madina su ko matan madina sun raina maza to maimakon matan madina su koyi halin kirki a gun matan makka a sai zamana matan makka ne sai koyi wannan halin banza a gun matan madina kuna ma'ashar quraishin naglibu nisa'ana ansari على الأنصار فإذا هم قوم تغلبهم nisa'u فطفق نساؤنا يأخذن من دأب نساء ansar me ko a waye gari a ce matan kirkin su suka koya waɗancan da ko yanzu ne a islamiyya idan ana haɗuwa mata ko a gurin tafsiri ko waye waɗanda suke da munanan halaye sai ka ga sun yi naso akan masu halin kirkin ne ko su masalin kirkin su na so akan waɗancan ko mun gane saboda idan ka haɗa ruwa mai kyau da ruwa mummuna ruwa mummunan nan sai ya ɓata mai kyau ruwa mai kyau bai gyara mummunan nan ina fata mun gane musamman saboda yawan shi